Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da ƙuduri da Amurka ta gabatar da ya zai hana Koriya ta Arewa amfani da dala miliyan dubu ɗaya na kudaden shiga a shekara ɗaya da take samu wajen amfani da su wajen tafiyar da shirin nukiliya da makamai masu linzami a ƙasar. Matakin zai hana ƙasar samun sulusin kudaden shiga da take samu dala miliyan dubu uku duk shekara daga kayayyaki da take sayarwa ƙetare. Ƙudurin ya auna sassa hudu da suka haɗa da tama da ƙarafa. da wasu sinadarai da ake samun uranium a ciki da kuma abinci albarkatun ruwa. jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce amurka tana ɗauka kuma za ta ci gaba da ɗaukar matakan kare kanta da kawayenta daga barazanar daga barazanar koriya ta arewa wadda ta ce tana ƙara haɓaka cikin hanzari cike da haɗari waɗannan matakai dai suna zaman martani ne kan gujin makamai masu linzami da za su iya kaiwa amurka da turai da koriya ta arewa ta yi ranakun uku da kuma ashirin da takwas ga watan jiya rundunar sojojin amurka ta dakatar da kokarin ceto sojojin ƙundun balanta uku bayan da jirgin yakin amurka mai farfela da suke ciki ya yi hadari a cikin teku ba nesa da gabar ruwan ƙasar australia an ceto wasu mutane 23 da ke cikin jirgin samfurin mv 22 osprey da ya hadari jiya asabar sanarwar da rundunar sojojin na rundunar sojojin ta kundin balan ta ce tare da kasar australia sun fara aikin neman gawarkin sojojin kuma tuni ya kashe da iyalai ko iyayen sojojin da abin ya shafa jirgin wadda ya tashi da kan wani jirgin ruwan yaƙi na amurka mai dakon jiragen sama na yaƙi yana cikin aiki ne lokacin da hadarin ya auku kamar yadda sanarwar ta faɗa ko da yake ba a ba da dalilin da ya janyo hadarin ba tuni shugaban ma'aikata fadar white house na shugaban amurka janar john kelly mai ritaya ya ga shugaban amurka donald trump wannan labari mutumin da hali yanzu yake hutu a gidansa mai filin wasan golf da ke jihar new jersey a uh, minnesota wani jami'in fbi ya ce wata nakiya ce haɗin gida ta sanadiyar fashewa da ta auku jiya asabar a wani masallaci da ake kira daral faruk da ke birnin bloomington babu wadda ya rauni sakamakon wannan fashewa jami'in fbi rick thornton wadda shine jagoran masu binciken musabbabin wannan fashewa ya ga manema labarai jiya sabar din cewa a wannan marra abin da muka fi mai da hankali a kai shine tabbatar da wane ne da sata kuma saboda me ya kara da cewa wannan kam ta'addanci harin ta'addanci ne shine abin da wannan bincike zai gano in ji shi Daraktan masallacin Muhammad Umar ya ga sashen Somalia na murya Amurka cewa ɗaya daga cikin masallatan ya ga wani mutum cikin wata motar a kori kura a harabar masallacin kuma sai ta yi yana da hannu a wannan fashewa. Lamarin da ya hauku ne da misalin karfe biyar na asuba a agogon tsakiyar Amurka wato misalin karfe shida na safe a agogon Washington karfe sha ɗaya na safe a agogon Najeriya, Nijar, Chad da Kamaru wato goma agogon Ghana. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙasashen Latin Amurka da ke cikin wata ƙungiyar cinikayya da ake kira Makuso ta dakatar da ƙasar Venezuela ci gaba da kasancewa memba. Wannan mataki yana zuwa ne sa'o'i bayan da sabuwar majalisar rubuta tsarin mulki ta Venezuela ta kori babban mai gabatar da ƙara ta ƙasar. Bayan wani taro a birnin Sao Paulo cibiyar cinikayya ta ƙasar Brazil, ministan harkokin wajen ƙasar Alosio Ferreira ya ga manema labarai cewa ku daina haka, kashe-kashen ya isa haka. danniyar da ake yi ta isa haka yana da wuya a ci gaba da gallaza al'umma haka. Dakatarwar, ta illa ta illa masha Allahu ce. Venezuela ta shiga kungiyar ce a shekara ta 2012 kuma an taba dakatar da ita a baya saboda ta gaza sauƙi wani nauyi da ke kanta. a halin da ake ciki kuma sabuwar majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take cike da magoya bayan shugaba maduro ta amince da korar babban mai gabatar da karar kasar luisa ortega tuni kuma ta ba da umarni a karantsar da magajinta Tariq Sa'ab. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sauka a Manila a farkon wato a ziyararsa ta farko a yankin kudu maso gabashin Asiya yayin da Amurka take ci gaba da yin kira da bullo da tsari na doka. da zai hana barkewar faɗa kan iko da wani sashe na ƙasa a yankin tekun da ake kira South China Sea da Turanci zama mummunar fitina. Yayin da yake Philippines tilasan zai nemi ƙarin haɗin kai wajen maida Koriya ta Arewa saniyar ware. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake waye ne akan batun kuri'ar kiranye da ake cewa za a yi wa wani dan majalisar dattijai daga jihar Kogi wato Sanata Dino Milaye. Ga masu bai da wannan shirin kwanan baya mun kawo muku batutuwa da dama akan wannan lamari. Yau kuma muna dauke da inda aka kwana. Domin ko yanzu haka wannan sanatan ya garzaya kotu domin dakatar da wannan kiranyen. To sai dai ba nan gizo ke sakan ba. Domin bayanan da suka yi ta jeran giya a cikin kafofin sadarwa na zamani shine wai hukumar ta dakatar da batun kiranyen ne domin barazanar da majalisar dattijai ta yi na cewa muddin aka yi wannan kuri'an to ba shakka ita ma za ta binciki shugaban hukumar zaɓe wato farfesa mahmud yakubu a aikin da ya yi a hukumar makarantun gaba da sakandare wani lokaci can baya domin jin gasken wannan batu ne ko kuma san haka wakiliyar mu madina daura ta yi mana tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kuma ta samo mana waɗannan bayanin to haka kuma kalaman mataimakin shugaban majalisar dattijai santa ake kwaran madu ya karasa sawa mutane su yarda da wancan jita-jitan da ake yaɗawa a kafar sadarwa ta zamani to amma duka mun samu bayanai a kansu kuma ga bisa bayanan santa aliyu sabi abdullahi ta dattijai tana da rawan da za ta taka cikin wannan al'amari sai dai duk kafin mu kawo waɗannan bayanai bari mu fara da kalaman mataimakin shugaban majalisar dattijai ike ekoran madu wanda ya a zauren majalisa game da wannan batu ga kuma abin da yake cewa for you to recall a parliamentarian you have to pass through some processes and so In 2010, this parliament amended the constitution regarding section 69. So what this is simply saying is that that number of those who are supposed who are, are supposed to have uh, requested this record Kafin ka ce za ka jefa kuri'ar dawo da ɗan majalisa, to wajibi ne sai ka bosu sharuɗa. Domin a shekarar 2010 wannan majalisar ta yi wa dokar ƙasa kuskure ma akan sashe na 69. kuma abin da wannan sashin ke cewa shine waɗannan adadin mutane da suka sa hannu suna neman a dawo da wakilinsu to wajibi ne su shiga layi a wani wuri a cikin jihar su ta kogi tare da shi wanda ake son a yi wa wannan kiranye da lauyoyinsa kuma sai ɗaukacin adadin mutanen ɗaya bayan ɗaya kowa ya zo ya ce ba shakka wannan sa hannu na ne ina son a jinkirta zaben wannan wakili nawa idan ba haka aka yi ba to ba ma za a ci gaba ba kuma dole shi wanda za a yi wa wannan kiranyen ya dawo nan gaban majalisar ya ce lallai sun yi abin da ya dace ya ce idan ba haka aka yi ba to duk wani abu bata lokaci ne da ƙarshe mataimakin shugaban majalisar dattijan ya ce maimakon majalisa ta bata lokacinta akan wannan batu a bar su waɗannan masu hankoro su bata lokacinsu. amma a can hukumar zaɓe bari mu ji abinda mai magana da yawunta aliyu bello ya shaidawa madina dauda a lokacin tattaunawarsu. ki sani na sanin dukkan al'ummar najeriya ne cewar akwai umarni na kotu da ya zo hukumar zaɓe wannan umarni kuwa ya zo hukumar zaɓe ne eh, ranar goma ga watan bakwai hijira ta dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan umarni hukumar zaɓe kotu ta ba da umarni cewa a saurare ta ya zuwa wani wa'adi na sauraren shari'ar da take gabanta bisa biyayya da irin umarni na kotu hukumar zaɓe an mata sani a ƙasar nan cewar hukuma ce mai biyayya da kiyaye dokokin ƙasa don haka ta zauna ta nazarci wannan al'amari duk da cewar tana iya ganin cewa ba a iya rasa wani abin da yake na nakasa a ciki amma ta yi biyayya kana daga baya ta ce za ta ɗauki matakan da ya dace domin samarwa wannan al'amari masalaha saboda haka abin da ya sa aka dakatar da wannan kiran ba aka dakatar ba zance abin da ya sa ake kai goro ake kai mari a kan wannan kiranye shine umarnin da ya zo ga hukumar zaɓe na kotu ba wai batun cewa majalisa ta ce za ta binciki inda shugaban hukumar zaɓe ya aiki da ba ko kusa babu wannan labari ma a gaban hukumar zaɓe tare da me ya kawo ko me aka tattauna a gaban majalisa na abin da shi shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya gudanar a wancan mataki na baya kuma ai waccar magana ma da ake yi ta sha bamban da wannan ina so in gaya ma jama'ar najeriya cewar amma lokacin da hukumar zaɓe ta yanke matsayi ta ɗauki matsayin cewar za ta saurari abin da umarnin kotu ya zo mata shi shugaban hukumar zaɓe na ƙasa profesa mahmud yakubu ma baya ma cikin wannan taro da aka yi wannan domin ya tafi yana ya tafi yana jagorantar wata tawagar shugabannin hukumomin zaɓe na ƙasashen afirka ta yamma ya tafi sauran tarurruka baya ma kasar lokacin da umarni ya zo sauran jami'ai wato shugabanni na hukumar zaɓe kwamishinoni kenan na ƙasa su suka zauna suka ga cewar ya dace a biyayya a wannan umarni na kotu don haka ba tare da ma shi ya san da cewar kotu ta kawo wannan ba aka ɗauki wannan matsayi kuma aka yi aiki da shi babu wani abin da ya alakanta waccar magana da in akwai ta a gaban majalisa da kuma abin da kuma zaɓe take ta ƙudur'aniyari baya ga haka mutanen ƙasar nan kullum su ƙara zama cin kwanciyar hankali cewar ita hukumar zaɓe takan yi aikin ta bisa umarnin doka ne bisa abin da doka ta tanada mata ba a alakanta wancan aiki da kuma wannan magana domin karin haske ne madina kuma ta tattauna da mai magana da yawon majalisar dattijan santas ali sabi abdullahi shi ma ga karin hasken da yi game da wannan al'amari tsare-tsaren da aka kawo shi ma an yi shi ne yanda mutane ba za su tashi kawai kwatsam ba gaira ba dalili kawai shi su ce shi kenan suna son su kirayo mutum ba shi yasa aka kawo wayannan tsare-tsaren saboda ai magana ne mai kwari kuma ita kasa kuɗi ta kashe wurin wayannan zaɓen kuma idan aka ce za a bar wannan abun sanganganga haka nan kawai to ina jin ma zai wuya a samu shekara ɗaya wanda take da 'yan majalisa cikakku saboda a sani a cikin wannan fafatukan neman wannan kujeru mutane da yawa suka nema kuma ba lalle kowa ne yake son ka kai wurin ba saboda haka shi yasa aka kawo watan tsare-tsare wanda yake sai idan an ga cewa lalle lalle kai dinnan ka zama wani abun banza ga jama'ansa ga ita majalisan to shi ne bisa tsarin kundin ƙasa za a samu nasarar kirayo ɗan majalisa wani kashi kenan a cikin kundin tsarin mulki to a takaice na section kenan ko 69 shi ne magana batun ya za a yi ko ba haka ba to sannan idan suka ce lallai suna hushi da sun husata da kai bisa wasu dalilai da su waye suka rubuta petition suka nemo wa'anda suka sa hannu ana neman watan ya dai rabi na wa'anda suka suke yi rajista a wannan yankin na yin zaɓe in suka rubuta suka tura ma hukuman zaɓe to ita hukuman zaɓe za ta shaida ma dan majalisa ga abin da ke ciki sannan daga nan za a zo a je a bi daki-daki to abinda kwanaki takaddaman da kaga aka kawo a bisa na dan uwanmu senator dino shi dino ya taso ya shaida ma majalisa halin da yake ciki wannan kuma dama ce yake da shi a matsayinsa na dan majalisa to da ya kawo wannan bayanai shine ya nuna cewa lallai ga abin da ke gudana to a cikin watan muhawara da aka yi shi ne mataimakin shi senate president ya kawo wannan bayanai na cewa ya kamata mutane su sani abin da ke kasa saboda shi ne ciyaman na yi makundin kasa gyare-gyare kusan shekara goma sha biyu kenan yanzu to sai ya ce a baya akwai gyaran da aka yi gyaran nan ya nuna uh, ya nuna cewa a cikin uh, gyare-gyaren da aka yi na kundin ƙasa akwai gyara da aka yi wanda ya nuna idan aka yi sa hannu mutane kamar kashi hamsin da wani abu fiye da rabi kenan suka sa hannu shi wanda ake tuhuma da wannan kirayen shi ma zai kawo loyoyinsa da mutanensa a je a tsaya a duba kowane signature ya zo daidai da abun da ke cikin rajista na abunan mutanen da suke da shi za su zo su masu ce e tabbas wannan ni na sa hannu ɗaya bayan ɗaya sannan in aka samu waɗanda suka ba da tabbacin sa hannunsu ne suka kuma kai adadin waɗannan fiye da rabin to sannan daɗa za a dawo a ce to an wuce wannan an ƙetare wannan ka'ida sai a zo a yi referendum referendum shine za a sa a a na yadda a yi kirayin ban yadda ba ƙuri'ar raba gardama eh shine za a zo a yi shine ake kira referendum to idan aka gama wannan bayan an samu wayannan da suka rubuta petition da loyan shi dan majalisa da wayancan sun zo an zauna an bi digi digi ɗaya bayan ɗaya an duba an tabbatar kuma sun kai adadin mutanen da ake haɗi sannan sai a ce a je a yi ƙuri'an a jefa ƙuri'an raba gardama kenan ko wanda shine za a ce e an amince e na amince a kirayo shi a'a ban amince ba idan aka yi wa'annan to shine dada za a kawo fiye da wa'anda suka ce lallai su sun yadda a kirayo shi to sannan dada za a kawo resort inec ta bada certificate na cewa wannan dan majalisa bisa abubuwan da muka yi an ba da izinin a kirayo shi amma in aka yi haka duk da haka bai tabbata ba sai idan an tura ma ko speaker na majalisar tarayya ko senate president na majalisar dattijai sannan shi speaker ko senate president bisa sashi na 68 na kundin tsarin ƙasa wata mai digo h ya bayani cewa idan ciyaman na inec ya turo wasiƙa cewa abun da sashe na 69 ya bayar mun riga mun bi ka'idan sannan ya kawo certificate ɗin ya bayar in aka gama haka sai sashe na 68 da digo biyu ya kawo bayani abin da zai faru a majalisa a nan ne yake cewa shi president na senate ko speaker shi ne zai ba da tabbacin abin da ya gudana idan shi da 'yan majalisa sun gamsu cewa wa'ancan abubuwan da aka yi daga abin da sashe na 69 ya faɗa da sauran abubuwan da aka yi na sashe 68 da digo h din nan na ba da certificate din idan su 'yan majalisa sun gamsu da wa'annan abubuwan da aka yi to shi ne shi senate president ko kuma speaker a lokacin da za a yi zartar da wannan magana kenan to a lokacin shi ne dan majalisa dole zai bar kujerar shi to masu ware yana kuma shirin zai ɗiga aya sai dai kuma idan batun ya sake kunno kai kun ji mu dauke da wani sabon batu yanzu a madina da mahmud lalo da dai sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Galaba mai girman gaske ce hukumomin Nijar suka bayyana cewa sun samu a 'yan watannin nan akan mayakan Boko Haram a yankin Difa. Bisa la'akari da wasu alkalman da ministan cikin gida bazu Muhammad ya bayar a lokacin da wata tawagar kwamitin tsaron nafiyar Afirka ta kawo a nan Nijar a ƙarshen watan Yuli. Ba idan 'yan ta'adda 951 da sojan ƙasar da na rundunar haɗin gwiwa suka yi nasarar hallakawa ministan ya kara da cewa neutralisé par les frappes aériennes plus de 700 nombre de suspects boko haram arrêtés 147 sojan sama sun hallaka sama da 'yan bindiga 700 an kama mutane 147 da ake zargin suna da alaka da kungiyar boko haram cikinsu har da wani mashahurin basaraken su sai wasu 'yan gaman baki da masu yi wa wannan kungiya hidima kimanin 61 da ke tsare kodayake da yake nishar ta yi asarar jami'an tsaro 19 yayin da wasu 87 suka ji rauni a takaice kura ta lafa a halin yanzu saboda gudunmuwar rundunar haɗin gwiwa wacce ta kaddamar da gagarumar farautar operation gama aiki da operation rawar kada rikicin boko haram wanne ya bazu a shekarar biyar daga yankin arewa maso gabacin najeriya zuwa jihar difa ya haddasa tashin hankali sosai a wannan yanki inda dubban mutanen da ke kewayen tafkin chadi suka tsere daga garuruwansu na asali lamarin da ya sa gwamnatin nishar kafa dokar ta ɓaci sai dai kuma matakin ya jefa jama'ar ta difa cikin halin kunci kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa ɗan jihar difa duk inda yake arzikin shi shine noma kiwo kama kifi da kasuwanci kowanne a yanzu haka ba shi tafiya ana nan kowanne yana kallon kowa mu al'ummar jihar difa wani wahalan da yake sha a yanzu haka allah ya san goben mu amma wani wahalan shi na lahira ma bai wuce haka ba saboda mi yau shi in ya je kwanci tunawa yake gobe mi zan samu matashi haka matan haka uwayenmu a titi mu a titi mu a titi wannan abun yayi ko bai yi ba shi yasa muke kiran gwamnati da mukarraban gwamnati da wa'inda mu muka zaɓa da hannunmu muna kiransu muna ce musu su bi a hankali dan majalisar dokokin ƙasa lami muni haruna da ke wakiltar mazaɓar difa ya ce masu wannan korafi na da ƙamshin gaskiya sai dai kuma ya kara da cewa suna kan aiki a yanzu haka nan nyame mun gaya ma waɗanda ya cancanta gaya musu cewa gwamnati akan abubuwa da suke faruwa a ƙasar difa kaman hayoyi da ba su da kyau musamman ma hanyar mai ne zuwa gaidam yadda take kowa ya sani yau motocin shadi telem-telem da suke hutowa najeriya suna daukan wannan hanya har zuwa difa matsaloli da suke samu mun je mun shaida ma minista shi da kanshi a gabanmu ya dauki ya kirayi mutanen nashi waɗanda suke difa ya gaya musu su je waɗanda suka yi wannan sanarwa su ta tare da su su ga hanyan su san yadda za a yi a cikin konakin kaɗan wannan hanya a samun mataki da aka ɗauka wancan da suka yi ƙorafi abubuwa da ake yi kamar tsakanin su da hukuma zuwa polis da sauransu ana takura musu shi ma mun gaya ma gwamnati mun ce mishi ya yi bincike gwamnati yana da nauyi da zai je ya yi bincike a sani in abun da suke faɗi daidai ne in daidai ne a ɗau mataki kimanin mata da yara 39 ne kungiyar boko haram ke garkuwa da su bayan da mayakanta suka kai hari a yangalewa da ke yankin difa bayan sun kashe mutane tara a cikin daren biyu zuwa uku ga watan yulin da ya gabata lamarin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga matan gundumar gegime cikinsu har da falmata taya jagorar wata kungiyar matasa mai lakabi da genome. Matan gigime muna cikin mawuyacin hali ba mu da kwana ba mu da hutu saboda a cikin waɗannan yara da suka tahi da su akwai ɗalibai waɗanda ya kamata a ce sun yi jarabawan birebe akwai wanda ya kamata a ce sun yi sartifika yan uwanmu an tayi da su ba mu san da ransu ba sun rasu a ina suke ya aka yi da su inda ransu wace hanya ya kamata a ce an bi an kubto da su. A nan ma dan majalisar dokokin kasa lamidu Mummuna Haruna ya yi kalaman kwantar da hankali sai dai ya nuna ɓacin rai a kan yadda gwamnatin nijar da ma kasashen duniya suka share abin da ya faru da mutanen na Angalewa. in an ɗauki nasara guda a nijar kowanne sai ya ji ɓaɓatu ake yi ana menene ba abun da ba a faɗi lokacin da aka ɗauki a shibok 'yan matan nan na najeriya menene ba a faɗi ba to me yasa waɗannan su an ɗauke su halas kamar dabbobi aka dauka. To ko 'yan majalisa kun tuntuɓi gwamnati akan wannan magana? Mu deputotin difa mun gaya musu ga abun da yake ciki. Ba ma sai an tuntuɓe su ba tunda an sani mutane an ɗauke su ko? sai mun zo mun gaya musu an dauki mutane eh, sun fi misani. Ana cikin wannan kace na ce ne shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jawabinsa na barka da sallar samun 'yancin kai ta ranar uku ga watan Agusta ya jajanta wa 'yan ƙasa kwaruwar wannan abin damuwa sannan ya umarci jami'an tsaro su gaggauta samar da hanyoyin ceto mutanen da boko haram ta sace a angalewa domin mayar da su gidajensu in ji shi A de tout mettre en œuvre en vue de créer les conditions de leur libération. Jin wannan jawabi na shugaban kasa Isu Muhammadu ya sanya zuciyar 'yan asalin yankin Difa kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin su Kakatuda na kungiyar Alternative Espace Citoyen. Da duka cikin shiru ne muke mai yanzu dai mun tabbatar ko duniya duka ya shaida ya tabbatar da lalle ya ce da a mai da Alhamdulillah mu. A nan ya mai matan da na tuntuɓa a kan wannan magana sun bayyana min cewa gudunmuwar kowane ɗan ƙasa ta zama wajibi domin kuɓuto waɗannan mata da da yara saboda haka za su mai da hankali da yin addu'o'i. A ce mata 'yan kankanan yara sun tahi da su Allah ya sa da a gane su kuma ina roƙo ga gwamnati aikin da su ce nan gai su ƙara Allah ya kama musu a same su. Ba san cikin menene suke bai suna lalla cikin hatsari kenan ya kamata ce an ceto su eh, gwamnati ya ɗauki duk matakai domin ganin cewa an dawo da su gida. Mu gama da addu'a kowa ma ya gama da addu'a insha Allah ana dacewa kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗen kowace shekara ne gwamnatin Nijar ke ware fannin tsaro a baya-bayan nan sai dai a yadda ayyukan ta'addanci suka tsananta a ƙasashen da ke kewaye da wannan ƙasa ya sa nishar ɗin ba wasu ƙasashen yammaci izinin kafa sansanin soja a yankunan da ake yi wa kallon matattara ce ga 'yan ta'adda ko wuraren da masu safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ke ratsawa a kasari fitowa daga libya ko ta ɓangaren mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. tau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.